Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na Hausa naku Yakubu Muhammad Harun. A darasin da ya gabata mun yi magana a kan inda Umar ya sauka a garin Gabas aka ba shi masauki har matarsa Magaram ta haifi ɗa aka sa mai suna Biram. Sai muka yi bayanin cewa bisa shawara da matar tasa ya ci gaba da tafiyarsa inda kwanci tashi bayan wani lokaci sai ya tsinci kansa a wani gari da ake kira gaya wato a garin gaya to zuwansa wannan garin gaya ɗin sai ya tadda gari ne na maƙera sai ya nemi ko a ce ya buƙaci su ƙera masa takobi to amma kasancewarsu maƙera ne amma ba waɗanda ke iya sarrafa baƙin ƙarfe ba don haka suka nuna mai cewa su ba za su iya ƙera takobi ba ko kuma ba sa ƙera takobi babu takobi daga cikin ire-iren abubuwan da suke iya ƙerawa hujjarsu kuwa ita ce ba sa amfani da baƙin ƙarfe da farin ƙarfe suke amfani amma su irin maƙerin da ke garin gaya suna amfani ne da farin ƙarfe kuma shi farin ƙarfe akan amfani da shi ne wajen ƙera abubuwan da mata ke amfani da su a cikin gida irin su tukwane irin su cibi a cokula da sauran abubuwan da ake sarrafa ko ake amfani da su a cikin gida musamman kayayyakin da mata ke amfani da su wajen girke-girke da makamantansu su waɗannan kasancewar suna amfani da farin karfe sai ake kiransu maƙeran fari wato masu sarrafa farin karfe ko kuma maƙeran farfaru to hakan ko aka yi ya sallama da su ya ban kwana da su ya ci gaba da tafiyarsa ya allah a ranar ko kuma a cikin 'yan kwanaki kaɗan ba tare da ya yi zama ko doguwar zama ya yada zango na tsawon lokaci a nan ba ya ci gaba da tafiyarsa zuwa ga inda waɗannan makeran farin suka tura shi a inda zai samu ire-iren makeran da za su iya amfani da bakin karfe su kera masa irin abin da yake so musamman takobi kamar yadda ya bukata a nan zan dakata cikin wannan shirin mu haɗa darasi na gaba domin jin bayan barinsa garin gaya ina kuma ya koma